Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Inda kuma shirin nakasa ba kasawa ba yake tattaunawa da shehin malamin nan na jami'ar Bayero ta Kano. wanda yake kan keken guragu tsawon shekaru sama da talatin haka kuma yake koyarwa akwai abubuwa sosai a rayuwarsa na dubawa wanda darussa ne ga nakasassu da ma masu kafa ko kuma marasa lafiya irin tasa kai har ma da gwamnatocinmu ga wanda fa ya saurara da kunnen basira inda muka ɗauko tarihin rayuwarsa tiriyan tiriyan ya kuma tsaya ne a inda yake ƙoƙarin ya tuna irin kasidun da yake yi a lokacin suna samari sai a biyo mu a cikin hiranmu da malam habibu sani babura na jami'ar bayero a kano kana kokarin ka tuna waka to tuna mun in ji. To akwai wata waka wadda take amshi shi ne sallu alaihi wa sallu taslima. Wannan waka ce da ake gaban azabi. Eh. Ana cewa ujubil nabiyyi talqasan makarima khairu ila sadda kuma ka san ga malam na ta ka sa ni. <laughs> Ka yi kokari da kaɗan tuno ai. <laughs> Mahaifiyata tana irin wannan kasidan akwai wata kila ka taɓa jin labarin ta malama Raihanatu Usman Abubakar. Eh, tana ba dole ba ai eh. aka bar aka shawo. <laughs> Allah sarki. To bayan wannan Malam Habibu, akwai wasu nazari-nazari haka da kake yawan yi musamman da ya shafi yare harshe. Shi kuma me ya ka tunanin cewa kila za ka hada da maganar rediyo akwai wani hikima a cikin haka ne? Tun lokacin da nake aikin bautar kasa hmm. a Borno, ka san hanku ta ishe su suna. ina ina da shaukin nima a rika shiga a gidan rediyo ana jin murya ta ina yin wani abu. To saboda haka akwai wani mutumin garko hmm. yana aiki a wannan gidan rediyo. radio don haka sai yake gayyata ta nakan yi fassarar labaru mm. in karanta da haka da haka har muke yin waɗansu abubuwa daga nan na samu ƙarfin gwiwa cewa ashe zan iya yin wani abu a eh. gidan rediyo to da na dawo kuma akwai malami na profesa ibrahim yaro yara mm, allah ya ji shi amin shi ya mm. fara gayyata ta muka je muka riƙa yin wasu abubuwa waɗanda suka shafi nazari a gidan rediyon kano wannan can wajen alif ɗari tara da saba'in da tara kenan ko da takwas to daga nan ban sake illa a rediyo ba sai da aboki na dan ajin ne wanda shi na ya san irin wannan karambanin nawa da yanzu manaja ne a rediyo freedom a kan wata fm eh. to shi ya gayyace ni gidan rediyon jigawa nake zuwa muna yin sharhi akan waƙoƙin malam sa'adu zungur mm. da kuma marigayi malam ma'azu hadejiya to daga nan shi kenan sai kuma wato ya makala ne da ka tsaba da ya dawo kano eh. sai ya jawo ni shi da wani marigayi umar dutse Muhammad waɗannan duka amina ne na zo ne wani ah, abin nan yanki kowace kwarya eh. inda ake magana akan wato wasannin barkwanci to daga nan dai abin sai ya zama kamar an waje tamu lalle in ci gaba mm. shi ne ce na kirkiro nawa ya shi aiki da hankali ya fi aiki da agogo mm. to bayan wannan akwai kasashe mutane daban-daban sukan zo su ziyarce ka daga bangarori daban-daban jami'u jami'a ne a bangaren nazarin harshen ne kamar misali akwai wani baki da na ga kayi daga irin su irin su libya da duk irin wannan dai har da ko wasu 'yan Sudan ne haka sun yi shiga haka na ji kuna larabci da su. Kana da wasu yarurruka ne da kake ji ko ko mm. menene ya haɗa ku alaka? To da farko dai in da manta ba zaman da na a jami'a na na da koyon larabci tun wanda na faro daga sakandare. Mm. Da yawa a lokacin guguwar dawowa gida ta shafe su suka dawo sai muka haɗe da su a jami'a. Waɗannan su suka taimaka wato magana da wato larabci ta mm. zauna a baki na kamar na taɓa zuwa ƙasashen larabawa sai kenan na biyu kuma kamar fulatanci shi ya haife ni mm. to amma ka san hausa ta mamaye kowa ta mamaye mm. to shi ma a wannan lokaci akwai iyan tunani daga ko ina musamman da adamawa mm. da bauchi da kuma arewacin ne sokoto da sauran su ma sun taimaka ba na shiru idan na gan su sai in shiga wannan dan haka na iya fullanci shi ma ba aji na shiga ba kuma a gidan mm. ban tsaya na kuma ba oh. to kuma banda waɗannan gaskiya sai dai hausar to sai kuma turanci da aka kallafa mana mu kuma su waɗannan su ne suka zama abokai na har nake da hudda da wasu daga cikin zaka a cikin sudan da 'yan majalisun da yawa waɗanda suke a sudan ta kudu da ma sudan ta Mutane abin da suka fi tunawa in an yi maganar ko kuma waɗanda suka kalli irin wani documentary saboda bayan na kalla akwai waɗanda na yi magana da su abin da suke tuna da kai shine mutuntaka da mutunta ɗan adam. Za ka gaya mana wani abu akan wannan. Dan an ce gidanka kullum cike yake da mutane wasu ɗalibai daga ƙasashe su Nijar su a sun magana lokacin da suke karatu a'a kowa akwai wani malami da yake cewa in ana admission wato ana ɗaukar ɗalibai sai ka attending ka ka saurari ɗalibai sama da ɗari kuma kowanne kana daidai iya karfin abin da zaka iya taimakon shi da shi su ji sai su magaji kai kuma ba ka gajiya me zaka ce mana akan wannan ba gaskiya ina ga wannan ina alfahari da shi kuma ina ga tarbiyya ce ta musulunci yadda muna wa Allah godiya mun same ta a gida mm. kuma Allah ya taimake mu mun yi riko da ita saboda haka wannan bai zama wani sabon abu ba amma ka san an ce wato inda ka ji daɗi nan kake komawa saboda haka wanda duk ya zo ya ga an masa wato shimfiɗar fuska ta fita tabarma mm. to sai ya ji ma gare je ɗauko masa shi ma ya zo ya shimfiɗa tasa kusa da wannan fuska haka kai dai ka fahimci me nake ware kuwa to wannan kawai ita ta jawo min jama'a amma ba yau kuwa ne ba ba kuma kuɗi nake ba su ba mm. ba kuma wani mafi iya yi ba to amma ka san shi dan adam in ka masa ya ji daɗi in ma bai ji daɗin ba ne gaba zai ce ji daɗi ba to wani kuma saboda wannan magana da ya ji kurin sai ya nika gari shi ma ya ji malami ba ka ni ba amma ka kaza ba sai in ce to lali kuma a yi hudda da shi a gama eh. don haka wannan da arewa da kudancin najeriya kila da ka duba ka ga wani dan sanda abin da ya ce alfahari mm. ne ba amma abin da ya faɗa din nan gaskiya ne eh, an baka talban babura saboda shi ma yayi magana akan irin wannan abubuwan ne sannan ya ce kana cikin kungiyar ah, ci ci gaba ta babura wato babura eh, development forum din nan to akwai kuma wani wanda shine zai daure mutane kai ana ki shi mai martaba ne sarautar gargajiya ke da ita a ƙasar inyamurai a Godwin ya baka sarautar da ya kira ta da hmm. Enwi Ema 1 ya aka za a ce ga kacan kuma ka fada hagarin inyamurai ya aka abin ya buɗe harshen shi wannan wanda ya bani sarauta aiki ne haɗa mu da shi a jami'a dattijo ne domin eh, ka iya lissafi ya zama sakandare alif ɗari tara da hamsin da hudu za ta aiki ne ya damu ko da muka haɗu na sun haife ni a shekaru da aka kuma makwabci na ne domin makwabtaka ita ya ji daɗin ta yake ma'amala mm. har wani lokacin ba gida na ya zama na kamar kotu to ya kai idan matsalolin ta suka taso na rigingimu sukan zo wajen sa shi ma ya faɗa shi ma in mm. abin ya ci bire masa sai ya biyo dare sai ya je waje na ni kuma sai Allah ya bani hikima kuma sai in ce a kawo mm. sai su zo mu zauna sai su ga su da karfin su da wane ne har suna kasuwanci kila ma wasu ma sun tara miliyan sai su ga cewa wai ni nake ce musu wannan waɗannan abubuwa sun kara masa suna har suka ba shi girma sai da suka ba shi girma ni ma sai gutsura min nawa eh, ya zama alheri dan ku eh. ina jin kai eh. amma kuma shine kuma ka manta jamhuriyar Niger ma ta ba ni lambar da ta ba ni mm. ina jin gaba ɗaya ma tun da aka kirkiri Niger wannan lambar mutum da aka ba ba su ɗari uku ba kuma saboda ah. kyakkyawar alaƙa da Niger da Najeriya ina jin a Najeriya ba mu uku ba ni ne na uku na yi ma'amala da ɗalibai makwabtanmu mm. domin ni da su ni ban ga bambanci ba da launi da matsayi da yare da ɗabi'a da addini kuma ga shi yaren na tare ya raba mu sai na kan zama mai kokarin in taimaka su fahimci yadda muke abubuwan mu wannan ta sa suka je suke yaɗa irin wannan ga duk ɗaliban da zai tafi hmm. saboda haka ko a yanzu nan da nake hira da kai hmm. akwai ɗalibai masu yin master a kuma da ni gasu suna ta karatu kuma mutanen Nijar ne Allah sarki yi eh. su kuma saboda an ce yadda kai ta suka yi ƙungiya suka sanar da gwamnatin su cewa ga wani can fa abin da yake dan sai da suka yi mutu an kalma na ƙididdiga aka samu akalla wajen mutum tamanin da hudu hmm. duk jami bayar su kai daga kowane ɓangare daga Nijar kuma hmm. suka ce da sun sani wannan ita ta sani ban sani ba suke amfani da wannan aka bani da girma kuma na hmm. gode. Mai sauraron mu zai ce to duk wannan larurar da ta zo ta faru har ta zo ta bi jiki akai yi tawakali shin maganar ɗawainiya da kai akwai mutanen da zaka ce ka san akwai tsangwama a maganar mutum yana da bukata ta musamman sai ga ana nesa nesa da shi ana kallon sa kamar yadda kace sai a dinga wani tausayin sa ana ga ya zama ma wahala ne shi shin masu kula da mm. kai na wannan hidima a kwantar a tayar a dora a keke me zaka ce akan wannan me ka me ka gane wallahi ba abin da zan iya cewa kin ce kawai wato aya ce ta Allah domin inda duk ka kai da hikimaka da mm. ka isa ka sarrafa dan adam kamar yadda zaka sarrafa mota ba to malam habibu anan zan dakatar da kai sai wani makon zamu karkare wannan hira in Allah ya kai mu a madadin wacce ta haɗa min sauti Julie Leathers Gresham sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya.